واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون idan muka ɗanɗana wa mutane wata ni'ima daga cikin ni'imominmu kamar lafiya da wadata sai su fariya da ita suna masu yin girman kai amma idan abu maras daɗi ne ya same su kamar rashin lafiya da talauci saboda abin da hannayensu suka janyo musu na saɓawa Allah sai kaga suna yanki ƙauna daga rahamar Allah suna ɗebe ƙauna daga gushewar abin da yake munana musu